Gracias. É, وسلم an yi rasulun ba, ira da abin sai Allah in kai amfani da ruwa yawa na ga maka rashin lafiya da zai zama da mutuwa ko kuma ya sa a rasa ruwan sha kuma kake zuwa a sun da dai haka aka ce a yi bari in yi ya ne sai ka kumfana sai kai ka biya kumfani da ke mama kai kumfani da ruwa to wannan kayi haramu sawa'un ruwan nan sun cutar da kai ko kuwa an dace da dai kaddara su sa waɗannan ruwan sun cutar da kai wani kayi haramu magana life. mai don babu ruwa kamar yadda za a gani abu mai tabbai kada wani gari ya ta abu da gani na babu ruwan wanka ya bari har rana ta fito an Allah shi da ya kama da ba da tsari ya yi mafarki ko ya yi saduwa ta bayyane ya waye gari babu ruwan wanka babu tabbatar wai ci ba da zama wai jiran siyasa har lokacin ta faɗakar da masu hankula ba a kan hanya ta ƙididdiga sannan ke a gidanmu fita yammu yau ba ya kawo sunna a babin limama sai ya kawo bid'a a wannan babin na limama ya ce ba amma ma a halatta wani tare da wannan amma kuma sai ya tallafa a kansa cewa sai ya yi ya yi a wahala da wata gida a وعلى المشهود أمام غير السجوى الصلاة إن قلت للشيوى إن أي خرج فالوك جنس فقد ضروري magana ya shahara idan mutum ya yi jinkirin har lokacin ba ma da ba ya ina bai zalim yana da na kwari da nake ne ya zo wajen wasu rukunin masu da ya zo ya ce ya Allah ne ya Allah ne kawai sai ya ce da wani aiki ya zo wannan abu da ya ci rere kawai a wa'an na kai kuna kai ke mama kuma ya ba wasu suna sana'a Achar, achar da duk wata imarar da an kawa sharadin cewa sai da karfi aka yi ta kun gane sai ce kamar zawadi zawadi sharadi ne ga malumma mai ƙashin malibiya gaba daya da wasu malumma cewa sharadi ne sai kada da alwala ta kakka alwala ta kayan zawadi in kan kuma sharadi

to ma ido sai ne zalika duk wanda ya wani abu da ke ababen da an ka zamu idan da ake ba tare da sarki ba ya abu